a masallaci na kusa sai su ci gaba da kan abinci su sun san gama sun ciwo can masallacin da ba kira a salatu ba su sai su sallah sai su zo su ne sai ko ne abinci ko wannan ya ce shi ko ciwar mace yana karya azumi ko ba ya karya azumi malaman suka ce cewar mutum ba ya karya domin ka yi tunanin ko ka yi wani ko ya ya ya jirgi ka ba ya karya yan su malamai da cikin malaman malikiya suka ce yana karya ya fi shiga a ranar talibai ana sa'adu ne ba su suna tare da mata su yi suna ta tare cikin azumi ko ba cikin azumi ba ya kasa hakuri ya kalla ya kasa hakuri ya mutum ya fito ba suna ce azumi ta kare kuma ai ba azumi ke nan mutane yin hukuncin saurayi da girma a wasu yana kokarin ya kiyaye kan shari'a amma sai yana amfani da hannunsa ko eh, jikinsa wajen kawar da sha'awarsa domin gudun fadawa zina to malamai suka ce Allah wa rage sarki da ya kawo duk da ayoyi kamar da wara a zalika wa ula'ika humul azuna suka fi shin hannun sama yana cikin wani kazawa a zalika da ke matarsa ko kuwa bai wata da ta ake a ta tabbata wanda ya nemi cin daɗi ba hakan matarsa ko bai wata ba har sai yana cikin wara a zalika da sai matsalar matasa ko kuma ya musu tsawo ya musu yawa sun kasa ba ta yi hakuri sai suna wasa da hannun su ko sa na wani ko na ba hannun ko sabon ne shi da bai sha'awa ne ga hukuncin wannan sai malamin ka ce ya fi sauki da ya ce fada a cikin ina an wannan magana ta su ne wasu halatta maka ji ita kai yadda dama ba kuma wasu ce maka ka je kai zina gaba ba da yin zina da wannan wane ne su sauki su malamai inda suka tsaya kenan sai kowa ke tsaya ko shin mata malam noma mata ya halatta mu yi alwala lokacin da mazajen wasu da neme mu a karo na biyu wajen jima'i ya halatta yace don yace don Allah na neman hukunci yana cikin wasa da matar sai shi kan yin jayi ya sadu da ita na cikin haila ai mun gama da wannan ko wani suka ce fadai ka tabbata bi dirhami ko sai da ne kai sadaka ne yara nawa ke kenan wani suka ce sai ya istighfar shi ke na kada ya koma an gama da wannan ko ah. eh nawa ne Ne yara nawa ke nan? ya kai naira hamsin ko ɗari ya fi قال وحدثنا قتيبة تكملة لما ضبط عن شرعنا وفيه أن شرعنا فيه بدأنا فيه من حديث المسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول روايه للترجمه في اكثر ثلث الليل الاخير منذ ثلث الليل الاخير sai aka samu kan waya ake sulhul awwal duk kace manzo Allah ya bada wannan labari ne bada wannan sahabbai suka fuskara wato haka sai sa babu wata jayayya fa yaqulu sai yace ana al-malik ana al-malik ma'ana istahdi ana al-malik ana al ni ne ne wanda ba na tare ba balle a cikin ba kwata ne da ƙarfi ba ne a kwata a hannuna a kwati a hannuna Allah mara shi sarki shi ne ce ana maliki ni ne kammalalle cikakken sarki ne sarauta mai mulki man zallabi ya zo ni fa astajiba wa